This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan a kodaushe a kan intanet a wato voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka mahmud lalo ne tare da sahaba aliyu imam a shirinmu na dare na kuma karshe a wannan rana inda za ku ji cewa iyalai da abokanan fasinjojin da wasu gungun matasa suka yi awon gaba da su a yankin barikin ladi da ke fama da rikici a jihar plateau suka yi kira ga hukumomi da su taimaka wajen neman 'yan uwan nasu mun zo duba yan uwanmu ne gaskiya kuma hankalin mu a tashe don gaskiya yanzu ma an je a dubo sauran ba mu samu sauran yan uwan namu ba eh a taimaka dai a taya mu to har ila yau a najeriya yau ne aka gudanar da jana'izar mai martaba oni of ife oba sijiwadu okunade za mu leƙa birnin na ife domin jin ƙarin bayani sannan yau fili a buɗe ke da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke cin muku ƙwarya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko bari mu sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce sabon kwamiti da amurka da cuba suka kafa zai fara gudanar da shawarwari cikin watan gobe kan maido da cikakken hulɗa tsakanin ƙasashen biyu wadda zai ɗora kan bikin da aka yi yau juma'a da zai shiga tarihi na sake buɗe ofishin jakadancin amurka a birnin havana a karo na farko cikin shekaru hamsin da hudu a taro da manema labarai na haɗin gwiwa da ya da takwaran aikinsa na cuba bruno rodriguez Mr. Kerry ya ce hanyar sake maido da cikakken hulɗar jakadanci zai dogara ne kan janye takunkumin cinikayya da Amurkan ta azawa Cuba shekaru hamsin da suka wuce da kuma wasu dalilai. Shugaba Obama yana, yana ba da goyon bayansa ga wannan mataki sai dai yana fuskantar adawa daga masu ra'ayin mazan jiya a Majalisar Dokokin Amurka. rahotanni daga birnin sirt na libya da ke kan gaba a ruwa suna cewa mutane masu yawa ne aka kashe a faɗaɗa gwabza tsakanin mayakan isis da wata kungiyar 'yan bindiga kishiyarta a makon nan ƙasar tana cikin rudani tun bayan kashe tsohon shugaban ƙasar mu'ammar gaddafi a rangamar da aka yi ta baya bayan nan ta samo asali ne bayan da salafiyawa da mazauna birnin dauke da makamai suka kai hare kan mayakan sa kai na isis suna zargin su da kashe wani malami mai wa'azi a birnin kasar ta rabu karkashin gwamnatoci biyu da suke samun goyon bayan dakaru dauke da makamai waɗanda suke fafatawa a tsakaninsu su halin da ake ciki kuma amurka ta ce za ta binciki rahotannin da suke cewa mayakan isis sun yi amfani da makamai masu guba kan mayakan sa kai na kurdawa a iraki a farkon makon nan kenan kamar yadda jami'an kasar jamus suka yi bayani ma'aikatar tsaron jamus wacce take horas da mayakan sa kai na kurdawa da ake kira peshmerga ta ce kimanin mayakan sa kan 60 ne suka samu irin raunuka da suka kamaci waɗanda aka kai wa hari da makamai masu guba a fafatawa da suka yi da mayakan isis ranar laraba da ta gabata a china hukumomin kasar suna ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin wasu manyan fashe-fashe guda biyu a wani wurin adana kayayyaki a birnin tianjin mai tashar jiragen ruwa yayin da ake ci gaba da fargabar ya allah sai ta yiwu akwai wasu sinadarai masu hadari kusa da inda fashewar ta auku har zuwa yau juma'a akwai wuta tana ci a wurin da fashe-fashen suka auku al'amarin da ya auku a daren laraba cikin wasu sto inda ake adana sinadarai masu hadari a unguwar da galibi masana'antu ne suke wurin a birnin da ke arewa maso gabashin kasar jaman kasar suka ce adadin waɗanda suka halaka sakamakon fashewar ya haura zuwa hamsin da shida ciki har da 'yan kwana-kwana 23 akwai kuma fiye da mutane 700 waɗanda ake wa jinya a asibiti 33 cikinsu suna cikin wani mawuyacin hali ba a san ko mutane nawa ba ne waɗanda ake zaton sun ɓace kuma akwai fargabar cewa yawan waɗanda suka halaka zai ci gaba da ƙaruwa. to labaran na zuwa muku dai daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc da alamu shawarwarin sulhu da ake yi da niyyar kawo ƙarshen rikicin da ake yi a sudan ta kudu ya shiga rudani a yau juma'a lokacin da shugaba salva kiir ya soke zuwa ethiopia inda ake yin shawarwari ya kuma umarci ta baga kasar ta koma gida ministan harkokin mulki na ƙasar elias lomoro ya ce jami'an ƙasar suna ƙoƙari su tantance ko an samu rabuwar kawuna tsakanin 'yan tawayen ƙasar wasu manyan dakarun 'yan tawaye biyu masu makaman wato makaman janar-janar sun ba da sanarwar cikon wato cikin makon nan cewa sun balle daga shugaban 'yan tawayen rek mashar kuma za su kafa masu kungiyoyin minista lamor ya ce idan har shugaban kasar za shi addis ababa tilas ya tafi da tabbacin sanin wanda ko waɗanda zai gudanar da shawarwari da su Firaministan Japan Shinzo Abe ya bayyana cewa ƙasar tana matuƙar juyayi da kuma cikakken ta'aziyya ga ilahirin mutane waɗanda takalar ƙasar ta musgunawa zamanin yaƙin duniya na biyu. a cikin jawabi da ya yi ga al'ummar kasar cikar shekaru 70 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu mr abe ya yarda cewa japan ta yi ta'adi da wahala da ba shi misaltuwa ga mutane da ba su san hawa balle sauka daga nan ya sake nana ta nadama da neman gafara da tsoffin shugabannin kasar suka yi cikin shekaru masu yawa da suka wuce sai dai bai mika wata sabuwar neman a yi wa kasar gafara ta kashin kansa ba da wuya kalaman mr abe su wadatar da makwabtanta da suke yankin musamman koriya ta kudu da kuma china wanda suka sha kira ga mr abe ya fito fili ya amsa munanan aika-aikar da sojoji jakan suka tafka lokacin da kasar ta yi wa kusan nahiyar asiyan mulkin mallaka. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya a yau aka jana'izar mai martaba Oni of Ife Oba Sijiwade Okunade bayan da fadar sarkin ta bayyana rasuwarsa a hukumance a ranar Larabar da ta gabata. Oba Okunade ya rasu ne a birnin London bayan fama da yi da rashin lafiya. daga birnin na ife da ke kudu maso yammacin najeriya ga rahoton da wakilin amurka hassan umar tambol ya aiko mana an yi jana'izar oni na ife oba okuna de juwa de olubase na biyu a fadar sa da ke ile ife a jihar osun bayan da aka yi masa addu'o'i da yake jawabi limamin cocin anglican communion bishop na yankin ile efe the right reverend olureti odeyegun wanda reverend olushola akambi ya wakilta cewa ya yi Bishop Olorati Odeogun ya ce mutuwa ba ta ƙetare kowa don haka dole ne mai rai ya shirya mata. Su ma al'ummar musulmi sun yi addu'o'i a wajen jana'izar. mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo a wani gajeren bayani ya yaba wa marigayi Oni na Ife Oba Okunade Sojuwade. was one who upheld the high traditions and culture of the Yoruba people with a great deal of commitment and dedication. Farfesa Yemi Osibanjo ya ce Oni na Ife ne ya rike babbar majalisar al'adun Yarbawa da nuna kwazo da sadaukar da kai don haka dole ne a yaba masa wani shahararren sha'irin Yarbawa ya rika rera waƙar gadon gidan masarautar sẹ́rẹ̀tà ilé èpè. ọmọ olóde nǹkan tààrà ọ̀sán wéré kí ọ̀sán wéré kí o. ẹ̀rọ onípele ẹ̀rọ gbọ́dọ̀ bù mọ́ alágbàjá gbọ́dọ̀ bù ṣiṣẹ́. ẹ̀rọ nẹ́sọ̀bọ̀rọ̀ lọ́ máa mú mi odò. cikin waɗanda na halarci jana'izar ta oni na ife sun haɗa da jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi 'yan siyasa 'yan kasuwa ƙungiyoyi a cikin najeriya da waje su ma jami'an tsaro sun ɗauki tsatsauran matakan tsaro inda suka killace ko kowace hanya da ke isa fadar don tabbatar da doka da oda hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya Ta kai da kai Hassan Allah kuma ya kyautata tamu idan ta zo. A Najeriya har ila yau iyalai da 'yan uwan fasinjojin motar sufuri ta jihar Adamawa da aka nema aka rasa. Bayan da wasu gungun matasa suka tsare motarsu a yankin barikin ladi da ke fama da rikice-rikice a jihar Filato. Sun yi kira ga hukumomi da su taimaka wajen ganin an nemo 'yan uwan nasu. gungun matasan dai sun yi awon gaba ne da fasinjojin motar adamawa mass transit bayan da suka kona motar a farkon makon nan ibrahim abdulaziz ya kai ziyara ofishin motocin sufuri da ke yola inda ya tadda wasu daga cikin iyalan fasinjojin sun je neman ƙarin bayani game da 'yan uwansu yayin da malamai suke kira da a ɗauki mataki da gaggawa yanzu haka da 'yan uwa da kuma abokanai ne ke ci gaba da yin tururuwa zuwa tashoshin mota don sanin halin da ake ciki bayan da wasu mahara suka tare wasu motoci ciki har da na adama mass transit a ƙauyen du da ke kusa da barikin ladi inda aka kashe direbobi da kuma fasinjoji kamar yadda wannan direban da ya tsale kirjiya da ba ke tunowa mota yana zuwa ne kawai sai su wayannan yan kauyen abu ne wajen barikin lafiya da amma sun dace suna irin wannan siyan ai to da yan uwan wasu da suka bulagoro daga ranar litinin ranar da abin ya sama faruwa na zuwa tashoshin mota ne don bincikawa mun zo hankali ma tashe saboda muna tunanin ko yan uwan muna cikin wayan da aka aka kashe nan ne ba mu sani ba shi ya kawo mu tashan nan to me kuke so a yanzu a taimaka a bincika a san me ke tafiya to mallan ka tasha me ka ku tasha mun zo duba yan uwan mu ne gaskiya kuma hankalin mu a tashe don gaskiya yanzu ma an je a dubo sauran ba mu samu sauran yan uwan namu ba eh a taimaka dai a taya mu a sa mana hankali a kai wanda muka dawo muka samu taya mu a dubo mana sauran kuma da mu je neman. To kome shugabannin kamfanonin sufuri ke ca dangane da wannan batu Alhaji Abdulkadir Mai da ke zama shugaban kamfanin sufuri na jihar adama wato Adama Sunshine ya nuna kaduwarsu da wannan lamari. Wannan abu ba karamin tashin hankali ne da shi ba domin mutumin da ya bar gidan shi zai yi tafiya ka tare shi a hanya ba abin da ya haɗa ka da shi bai san haba bai san sauka ba ka hallakar da shi tashin hankali ne iyalan shi sun rabu da shi ya yi tafiya lami lafiya a kawo musu labari wanda babu daɗi su jama'a da kansu da suke shiga irin wannan hali gaskiya ya kamata a daina in mutumin da ya haɗa ka abu ya haɗa ka da shi ma hmm. to da sauki amma mutumin da bai san hawa ba bai san sauka ba duk jama'a a lura da irin wannan hali ba hali ne na kirki ba musamman su kuma direbobi hmm. eh, duk lokacin da kake tafiya a hanya ya kamata ka dinga lura ka kula da abin da ke faruwa da hanya karka ce yau domin zan dade a wannan lokaci za a yi cekin za a yi mai tsaron nan kai da jama'an da ka ɗiba ake baku kuma ai an baka amanan mutanen da ka ɗiba ne kar ka ɗauka cewa kai kana sauri kana so ka je ka juye su ka dawo don ka sami kuɗi bari ka bi lungu-lungu ka je ka sauke su ka dawo wannan ba hali ne na gari ba kai ɗin ma da ka bi in abu ya faru za ka cutu iyalinka za su cutu kuma ka cutar da mutane saboda haka da allah mu lura da duk inda muke tafiya. su ma dai kungiyoyin addini sun bi sahu wajen yin da kuma allah wadai da wannan kisan mummukin da ake wa matafiya. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya wanda ita ma ta fitar da sanarwa kan batun. Babu shakka abin da ke faruwa a hanyar Jos na waɗansu tsirarun mutane su fito kawai su tsare hanya wannan abu ne wanda akwai wato ah, dole gwamnati ta fito ta ɗauki mataki gwamnati dole ne ta matsa kaimi da ɗaukan matakai akan duk wanda zai iya fitowa ya taka doka ko wani abin da ba daidai ba da hmm. gwamnati ta ɗau mataki a kai don kar a bar mutane da doka a hannunsu. yanzu haka ma dai tuni wasu direbobi suka sauya salo na kauracewa bin hanyar jirgin abun abin da ka iya faruwa ibrahim abdulaziz sashen hausa murar amurka daga yola a najeriya to madalla a gaida ibrahim abdulaziz ta da ake shirye-shiryen gudanar da zaɓe na gama gari a jamhuriyar nijar manyan jam'iyyun ƙasar na ci gaba da kairuwa rana kan batutuwa da dama da suka shafi zaben to kowace irin rawa kungiyoyin fararen hula ke takawa domin ganin an yi zaɓe mai hanci kuma cikin lumana tambayar kenan da na yi wa mustapha kadi ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a nijar ɗin. kusan kowa ne wato kwanan nan 'yan siyasa a jamhuriyar nijar ba sa zata basa amince ma juna sai dai a ce suna kanu rarrabe To domin haka mu na farko na muka kashi cewa za mu aikin da zai sawa mu zama su wuri guda su tattauna. Domin a divi wato nijar a daina son Domin sanin kowa ne eh, a wannan lokaci na zaɓe idan ya samu abinda da yake da shi shine a iya cewa kungiyoyi na siyasa sun zauna kan tebur guda kamar sun sama wata ko jarabawa ko wata sanarwa haka hannu wanda kowa za yi amincewa a yi zaɓe a kwanci hankali a yi zaɓe lami lahiya kuma a yi zaɓe da kowa da kowa ba cikin wariya ba domin haka kuma muna kawo walkawa gudunmuwa ta horo mun hito a cikin zauren horo ne da 'yan siyasa na cewa da mu kwatanta musu da abin da dokoki suka nuna domin mu muna son komi za a iya a jamhuriyar Nijar a iya cewa kowa ya hoke gaskiya kowa ya yi adalci kowa ya hoke doka domin idan ba a yi aiki da doka ba to akwai bari baya don mm. haka muke son duka wato kungiyoyin eh, hula to su kara bisa wannan hanya to a lokuta da dama jami'an tsaro akan zarge su musamman ma a kasashen mu na nahiyar afirka idan za a yi zaɓe da wato marawa kamar gwamnatin mai ci baya kamar su ma kukan hada da su ku faɗakar da su na cewa wato sun tabbatar sun gudanar da aikinsu daidai da ya kamata ba tare da sun mara ma wani baya ba? To duka horo wanda muke yi, ai bai yiwuwa ne a ce eh, kawa eh, 'yan sanda ko sojuna ko ko shandarma hakan ga a iya cewa ba a yi da su. Duk aikin da za mu yi sai mun ce wato a nemo su su ma wataran ma muna ba su su aikin su da kansu su yi horo da kansu yanzu haka muna da abokanmu waɗanda ke zuwa kawa makaranta ta 'yan sanda suna ba da ilimi a wannan huska to kenan sai mu ce eh, wannan zancen na harkar siyasa da na harkar zaɓe tun da ya shafi kowa to abin da muke yi shine har ma sarakuna muna sa cikin waɗanda ake horo su akwai kuma kawa alƙalai na ƙasa su ma waɗansu suna suna suna karambani na kanga a cikin harkar zaɓe su ma muna ce musu su shaye ma harkar zaɓe to kenan harkar zaɓe tun da ta shafi kowa kowa ya kamata a waye mishi kai kowa ya kamata a kwata kwatanta mishi ga matsayin shi kuma ga inda bai kamata ba ya ketare. Kamala malam mustapha kadi kenan kuka saurara a jamhuriyar nijar yanzu karfe biyar ne sura minti goma sha hudu a nan birnin washington dc sashen hausa na da amurka kuke sauraro a daidai wannan lokaci inda za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Ta kiran na farko ya zo ne daga jihar Kaduna, wane ne akan layi? To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna, Najeriya. Mala Ibrahim barka da shiga wannan fili menene ra'ayinka? To ni dai ra'ayi na gaskiya zan kara yaba ma wannan shugaba namu na ganin cewa aikin da ya ɗauko wato Muhammadu Buhari na ganin cewa an samu zaman lafiya a Najeriya gabaki ɗaya. To fatan mu Allah ya taimake shi akan wannan kudiri kuma muddin ya kammala da wannan bangare na tsaro to gaskiyar magana ya dawo ya kan harkan wutar lantarki saboda matsalar wutar lantarki ita ta dawo durkushewar masana'antu da dama a najeriya yakan kawo rashin aikin yi ga matasa yakan kuma kawo wato taɓarɓarewar al'amura ga baki ɗaya. tuma da lamun gudi malam ibrahim bari mu garzaya jihar yola adamawa wane ne akan layi ibrahim yalo ne daga yola to daga ibrahim ga wani ibrahim malam ibrahim menene ra'ayinka Eh, ra'ayina mu dai Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a yankunan mu na Adama da Taraba da sauransu da duka Najeriya. Amin. To madalla mun gode Malam Ibrahim ga wani kira daga jihar Katsina wani ne akan layi? To kamar ina ga mun rasa wanda ya kira daga Katsina da fatan zai sake gwadawa. lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka ɗaya kwa wato a sai an saka alamar ƙari plus kenan sai a saka ɗaya sai a jiro lambobin ga wani kira daga jihar sokoto wani ne akan layi madamma abubakar kwanawa mala abubakar menene ra'ayinka ra'ayina ne ina fata wannan mataki da shugaban ƙasa ko ubangiji allah ya tabbatar da alheri eh kamar wani mataki kenan malam malam abubakar kama ne su shi kare da yan boko haram din da kuma shi jiyo kan jami'an su ji kan kotu da lauyoyi sun ko su tsafi adalci don idan ba a samun adalci da kotu to la babu lokacin da za a ci gaba saboda mai dan tumala abubakar mun gode kwarai bari mu je kudu eh. maso yammacin najeriya wane ne kan layi a jihar ogun Assalamu alaikum sai idan na Alhaji Faruk inkiya inkiya Agumaki. Wa alaikum salam. Ba ta ne wani local government Ogun State Nigeria. Mm, muna jin ka. Yawa to ra'ayina anan ni abinda mai girma Muhammadu Buhari ya bayani akan cewa za a inganta bautar kasa gaskiya wannan al'amari yana da kyau ya kamata inganta shi saboda mu musamman nan yan arewa mazauna nan kudanci gaskiya muna jin daɗi wallahi saboda yarbawa da muke wani da su zuwa arewa suna ga abubuwan da yake tafiya gaskiya wasu suna kara madadin madaran zumunci wannan al'amari ya yake hmm. kwarai da gaske to ra'ayin to mun gode to madalla mun gode malam sa'idu da wannan ra'ayi naka da ka gabatar da fatan waɗanda alakin abin ke kansu za su saurara da kunnan basira ga kira daga sokoto wane ne a kan layi sani dan murza daga gwaron yau to malam sa'idu muna jinka Malam Sani to ina ga shi ma layin nashi ya katse lambar dai da za a sake kira idan kana jin Malam Sani ta ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar da sauran waɗanda suke so ma su kira mu ga kira daga kafancen jihar Kaduna. Wadai ne kan layi? Eh Alhaji Sa'idu ne. To Alhaji Sa'idu muna jin ka. Eh na na ma shugaban kasa addu'a Allah ya taimake shi bisa ayyukan da yake yi eh malam sa'idu muna jin ka eh, eh kuma wani abu da ya sa yama sojoji gargadi yana da kyau kana batun wa'adin da ya gindaya musu na watanni uku kenan eh to amin to amin mun gode alhaji sa'idu da kafancen jihar kaduna eh. najeriya lambar dai da za a kira kada a manta ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai jihar edo wane ne a kan layi alaikum salam muna jin ka wane ne a layi na'am diga adamawa ne diga adamawa isa oho to kaman akuwa daga jihar adamawa ne wane ne kan layi yawa isa joda isa joda to mala isa muna jin ka to abin da nake bayani a kanan shugaban kasa abin da yake yana da kyau amma kamar me da kamar me kake nufi kenan malam isa da hankali a malam isa zaman to mun go ina ce kamar me kake nufi irin abubuwan da kace shugaban kasa na ne ka fayyace ka faɗi me da me yake yi ne a zagaye da dole ne dole ne kowa zai mai da hankali a ja sarakuna su ne da sauran zuwa ward zuwa caman zuwa masu anguwanni tun da 'ya'yansu ne kowa Allah da zai gane cikin abin da ke. Mara yi samun gode daga jihar Adamawa bari mu je Port Harcourt wane ne akan layi? Hello, hello. muna jinka wane ne akan layi na Port Harcourt? na Baka Muhammad daga nan birnin Port Harcourt. To muna jinka. To ina zan ba da ra'ayina akan abun da gaban kasan Najeriya ke da aniyar yi. gaskiya ko yanzu ma mun fara yaba da abun da bahari ya yi musamman ma wannan kumiti da aza na wadda za su bullo ta ci hanci da shawa To Malam Bashar na Fatakut mun gode kwarai da kai ne mu kawo karshen wato shirin daukan wayoyin naku da fatan za ku saka kira a wani mako mai zuwa. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka ranar 21 ga watan agusta na shekarar 2013 dakarun tsaron gwamnatin syria sun aikata munanan ayyuka sun kai hari da makami mai guba da ke yin illa ga kwakwalwa da kuma wasu sassan jikin dan adam akan fararen hula da ke wajen garin gota da ke damascus sama da 'yan kasar syria dubu ɗaya da suka hada da ɗaruruwan ƙananan yara ne suka rasa rayukansu wasu dubbai kuma suka ji launuka duniya gaba ɗaya ta yi allah wade da aikata lamarin da kuma yi masu barazanar kai harin sojin amurka saboda haka ne aka jawo shugaban ƙasar siriya bashar al-assad a kan teburin shawara tsarin aikin kerry lavrov tare da aikin matsin lambar ƙasa da ƙasa ya sa siriya ta shiga shirin yarjejeniyar rattaba hannu akan daina amfani da makami masu guba ta kuma kawar da dukkan makamai masu gubar da ta tara aka fitar da su daga siriya aka ɓata su duk da haka babu wanda aka ɗora wa alhakin mutuwar dubban jama'ar Siriya ta ranar 21 ga watan Agustan shekarar 2013. Ana ci gaba da kai hare-hare a kan jama'ar Siriya waɗanda a yanzu yawanci ana amfani ne da iskar gas mai sinadarin chlorine wanda ake jefo gangunan bama-bamansu daga jirgi mai saukar angulu. Ranar bakwai ga watan Agusta, kusan shekaru biyu bayan kai harin da aka kai a Gota, hukumar tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya gaba ɗaya ta soma shirin nan na Resolution 2235 ta kafa wani tsarin bincike da zai gano daga cikin jamhuriyar larabawa ta siriya ko mutane ko abokai ko kuma ƙungiyoyi ko gwamnatoci waɗanda ke cin zarafi ko shiryawa ko ɗaukar ɗawainiya ko kuma ke da hannu wajen yin amfani da makamin iskar gas wanda ya haɗa da sinadarin chlorine ko kuma sauran sinadarai masu illa. wannan tsari zai fito da zarar kungiyar hana amfani da makami mai guba ta fitar da sakamakon bincikenta wanda zai nuna musamman abin da ya faru a Siriya da ya yi sanadiyar amfani da makami mai guba. Manufar ita ce domin samar da matsaya a kan gaskiya dangane da abubuwan da ke faruwa. Idan ba mun soma ƙudurinmu na yau ba, babu tsarin da zai iya ƙayyada waɗanda ke da hannu cikin wannan hare-hare. Ko a lokacin da ake nuna alamun waɗanda ke da hannu a ciki, ba a ba masu bincike ikon nuna musu hannu ba wannan ya ƙara munin yadda kowa ke yin abin da ya ga dama a siriya a cewar wakiliyar amurka ta dindindin ta majalisar ɗinkin duniya samantha fowa ga waɗanda suke ganin cewar masu cin zarafi da yin yadda suka ga dama da ma dukkan sauran abubuwan da suke tattare da hare-haren iskar gas mai guba zai ci gaba har matuƙa waɗanda suka bada umarnin kai harin iskar gas da waɗanda suka cika gangunan makaman iskar gubar da waɗanda suka jeho da makamin iskar gubar da dukkan masu cin zarafin a yau waɗanda suke ganin an takura masa faɗin gaskiya akan abin da ya faru shekaru da dama da suka gabata a cewar ta shaidar da ƙungiyar binciken haɗin gwiwa ta tattara zai tsaya a matsayin rahoton abin da ya faru da ma waɗanda suka aikata wannan abin wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau tamar ga sahaba ya dawo da labarai a takaice sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce sabon kwamiti da amurka da cuba suka kafa zai fara gudanar da shawarwari cikin watan gobe kan maido da cikakken hulɗa tsakanin ƙasashen biyu da zai ɗora kan bikin da aka yi yau juma'a da zai shiga tarihi na sake bude ofishin jakadancin amurka a birnin havana a karo na farko cikin shekaru 54 a taro da manema labarai na haɗin gwiwa da ya da takuran aikinsa na cuba bruno rodriguez kerry ya ce hanyar sake maido da cikakken hulɗar jakadanci zai dogara ne kan janye takunkumin cinikayya da amurka ta aza a cuba shekaru 50 da suka wuce da kuma wasu dalilai rahotanni daga birnin sirti na libya da ke kan gabar ruwa suna cewa mutane masu yawa ne aka kashe a fada da gwabza tsakanin mayakan isis da wata kungiyar yan bindiga kishiyarta a makon nan kasar tana cikin rudani tun bayan kashe da shugabanta muammar gaddafi a rangamar da aka yi na baba nan ya samu asali ne bayan da salafiyawa mazauna birnin dauke da makamai sa kai hari kan mayakan sa kai na asis suna zargin su da kashe wani malami mai wa'azi kasar ta rabu karkashin gwamnatoci biyu da suke samun goyon bayan dakaru dauke da makamai waɗanda suke fafatawa tsakanin su china ko sun hukumomin kasar suna ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin wasu manyan fashe-fashe guda biyu a wani wurin adana kayayyaki a birnin tianjin mai tashar jiragen ruwa yayin da ake ci gaba da fargabar ya allah sai ta yi akwai wasu sinadarai masu hadari kusa da inda fashewar ta auku da Allah masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu a madadin sahaba da kuka ji shi yanzu yanzu nan sai daniel da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu wato malam suleiman tarawali daga nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku yi hutun ƙarshen mako lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.